Lallai tabbas mai gidan nan dai baya ya faɗa da shayi. Wato dai ɗazu na muku shayi na yi postin aka ce min kai Aishan barno wannan butan shayin naki ai bai yi ba. Kwata-kwata butan shayin nan ya kwafsa aka je aka siyo min sabon butan shayi fil. Na ce to lallai butan shayin nan dole in sake repeating wannan recipe ɗin nawa. wuso wato barkan mu da warhaka jama'a ne shayi kanuri kuku da farko dai kuna ganin ingredients ina su cardamom ɗina cinnamon ina da dai sauransu ina zubawa a cikin buta na sannan na jajjaga citta na na juye shi a cikin buta na ɗauko ruwa na tafasasshe na zuba sannan na ɗauko teabag ɗina na buɗe shi na saka amma kafin in jefa shi gaskiya na cire wannan ɗan fefan nan dai da ake makalawa tukunna na jefa na sake ɗauko wani teabag ɗin ma na ƙara guda ɗaya saboda wannan pot ɗin ya yafi last one ɗin girma wato wannan ganyen shayin dai Allah ya hore mishi daɗi bayan na jefa ganyen shayi na sai na ɗauko barkono na dai na ɓaɓɓalla guda biyu na jefa saboda wannan teapot ɗin yana da ɗan girma a gefe kuma sai na ɗauko flask ɗina na jefa cardamom guda ɗaya na jefa mint ɗina guda ɗaya sannan shayi na ya nuna na tace shi na zuba a cikin flask Masha Allahu shayin mu ya samu sauƙa. Haba Alhaji wannan ai shi ne shayi, Kama same shi idan kana mura ka ji ka nan da nan ya fara zuzuzu yana buɗewa, wuyanka in yana ƙaiƙayi za ka ji shi duk ya ɗan fara samun lafiya, ni dai na ɗan zuba siga a cikin kofi na na ɗan jefa lemun tsami na sha nawa shayin haka. To don Allah ina so ku yi liking ku yi sharing.